alhamdulillah wasu salatu wasu lamun rasulullah Suna na hilal kabir galadanci eh, ina kusan 60 cewa hmm. alhamdulillah gaskiya tarihi na da gane da qur'ani yana da tsawo kwarai amma dai a takaice na gama secondary ban iya karatun qur'ani ba to lokacin da na je Eh, farko dai da na je abu zaria eh, na haɗu da ɗalibai musamman limamanmu irin su dr bashir aliyu eh, sai na fahimci rauni na dangane da alkur'ani to kuma bayan nan na samu alhamdulillah wato na samu soyayya alkur'ani tun daga wannan lokacin Ah, kuma alhamdulillah Allah ya taimake ni cewa a lokacin akwai kaset irin na da na tape recorder inda na daɗe ina jin ina saurare sai in haddace saboda kusan izufi biyu na farko da kaset na haddace shi to ana nan dai farkon inda na samu ah, na san muhimmancin hadda ƙur'ani shine da na je karatu a misra mun taɓa tafiya karatu a misar muka je muka yi wajen wata bakwai sai na ga da muka je makaranta al'azhar sai na ga ko me za a yi duk wani abin da za a yi sai a ce sai an kawo ayar qur'ani sai na san muhimmanci lalle in dai mutum zai karatun addini sai ya haddace alqur'ani to daga misra muka dawo sai muka koma da ni da amini na sunansa muhammad bello doma sai muka tafi makka muka yi umura muka zauna a yi mana alƙawarin za a samu wani makaranta muka zauna cikin shekarar nan 1984 sai muka zauna muna jiran a samu wani makaranta a makka makaranta ba ta samu muka yi zauna watanni sai muka gami maimakon mu zauna haka bari mu fada hadda ƙur'ani to kuma alhamdulillah sai Allah ya haɗa mu da wasu mutanen 'yan Najeriya wanda suke zaune a can akwai wani malam abdullahi eh, da da kaninsa shif abdallah shi malam abdullahi allah ya ji kansa amma shi malam shif abdallah har yanzu yana nan ah, allah ya kara masa lafiya to muka zauna a nan harami ah, alhamdulillah mu yi dawafi mu hadda kuma muka je muka haɗu da akwai ah, halka da ake na koyar da yara yaran makka su ma muka je muka haɗu da yaran nan muka je muka zauna da malaman su 'yan pakistan ne yawancin su da india muka yi muna yi da yamma mu yi kuma da safe wani lokaci mu zauna wajen shi malam hassan yakub abdallah to da haka da haka dai alhamdulillah cikin wannan shekara 1984 muka haɗa haddamu Eh, kwarai mun ci gaba da karatuttuka shi malam bello da ya dawo eh, a gombe ya je ya buɗe makaranta makarantar kuma ta bunƙasa ta yi albarka yanzu tana duk wanda yake a gombe ko ya je gombe bincike ya je je kada fari ya san akwai wannan makaranta ah, ni ma da na zo na ɗan fara koyar da yara kuma na ci gaba sai na koma makarantar boko na kokarin shiga makarantar medicine na yi karatu sai kuma na zo na samu karatu na tafi madina na ci gaba da karatu bayan nan kuma na dawo na fara aiki a buk na yi masters a buk kuma suka tura na je sudan na ah, digiri na uku shine Eh, gaskiya shi yasa shi malaminmu na makka yake cewa mun samu karatu qur'ani da gata ba mu yi wahala karatu a tsangaya ba amma da na dawo dama gaskiya ya mun eh, nasiya in samu gwani dan zarga to gaskiya saboda nisan tsakanina da shi kuma da shagulgula sai na ban samu haɗuwa da shi gidan wani dan ba, amma dai akwai sarkina malam habu abubakar isa alarma wanda suke tare da isa karabi da kuma su amini na shi ma malam garba sa'id to kan je mi muna yin karatuttuka da su kuma ana yi muna yi a cikin masallacin biyu ke muna karatu da shi limamin farko malam abbas hamid to haka mun yi karatuttuka da su eh, wanda har yanzu su malam abdullahi getsa suna yin a wannan masallaci to amma dai tsari na karatun allo na muna na eh, na kasar hausa gaskiya ban shige shi sosai ba to gaskiya tasirin alkur'ani a al'ummar hausa ai yayi nisa kwarai da gaske sai dai kawai abin takaici yanzu a arewa maso gabashin mu inda yake shine tushen wato makarantar alkur'ani yanzu ya zama saboda wannan tashi-tashin hankula ya zama abun ya amma duk da haka ba a kashe dai harkar karatun alkur'ani ba har yanzu dai mutane tun da sun riga sun damfara da shi akwai tasiri sosai wanda yake rubuta shi ah, fiye da yawancin al'ummomin duniya na musulmi gaskiya dai kai tsaye abinda za mu ah, abinda abinda ya zo mana na kwanan nan na yanzu a taron da muke ciki shine harkar waya ah, wasu suna nuna cewa wato mutane suna nuna cewa lalle in ka duba yanda magabatanmu suka rike ƙur'ani shine kwatankwacin yanda samarinmu yanzu suka rike waya saboda haka za ka ga ta shigaltar da mutane yanda waya ta shigaltar da mutane shine kamar yanda wato mutane magabata suka shigaltar da alƙur'ani to abin takaici shine yanzu kaga kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da kalle-kalle su ne yanzu akan gaba to in ka kwatanta da magabatanmu yadda suka yi wa alkur'ani hidima ya zama sun dukufa suna abin ɗin ƙur'ani eh, suna aiki da alkur'ani to kai ka san natijar da za a samu abin tsoron shi ne abin da zai zo nan gaba eh, gaskiya wannan tambaya tana da wahala saboda kusan surorin suna da yawa to amma akwai surori irin su suratul isra irin su suratul muminun ga sunan surori irin su rahman waqi'a ba zan wato kowace da irin tasirinta eh, to ai dama akwai ayoyi ah, akwai ayoyi wanda malaman ulumul qur'an suke cewa wayannan su ne arjal ayat akwai su ne ayoyin da suka fi wato sa mutum ya eh, raja'i su ne kamar eh, inna Allah ya kiro zunuba jami'a da ire-irensu to abun abin duk a zuciya yake tunda yanzu abu ne kawai me ka zuba a cikin wayar in ka zuba alkhairi ka zuba ƙur'ani ga karatuttuka iri-iri wato abin takaici shine za ga wato yadda sharri ya yi sauƙi haka nan ma alkhairi ya ƙara sauƙi kwarai da gaske yanzu ka ce yanzu za ka iya samun program ko wani application kana sa duk wani abin nan a kira'a Ta malamai in kana son malamai ashirin kowanne ya maka saukar ƙur'ani kawai da 'yan kuɗi kaɗan za ka sauke shi in kana ga dama ma kuma kana so ka koyi ƙur'ani malami yana wata ƙarshen duniya za ka iya kunnawa ka karanta ya gyara maka an yi nisa eh, to amma kuma wa'annan damammakin kaɗan muke amfani da su gaskiya wannan wato kamar yadda malamai suke faɗa shine shi wannan littafi kamar yadda Allah ya subhanahu ta'ala ya faɗa shi sunansa kitabun ne mubarak kitabun mubarak littafi ne mai albarka saboda haka idan kana son albarka karki alkur'ani idan kana son ka yi albarka ka sa shi hanyar alkur'ani kuma a kyautata niyya to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 أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين